wato jawabin da shugaban ƙasa sabo ya yi cewa an cire tallafi akan man fetur ya yi shi ne a kan abin da doka ta ce saboda tun shekarar da ta wuce february na bara ya kamata a cire tallafi amma dai sai kuma aka zo aka ba da kudaden da cewa tallafin ya ci gaba to shi ya zo a lokacin da kuma nnpc da su ne ke shigowa da mai kadai ah, sun kasa saboda mai sun ci bashi sun ci bashi saboda su yi ta shigowa da mai to abu ya kai musu intaha sai suka yi suka sami suka ce gaskiya ba za su yi abu shi kuma ya duba ce ai ga abin da doka ta ce saboda haka a cire tallafi amma ya umarne mu cewa mu kuma mu ba kowa da ke son ya shigo da mai fetur a bashi lasin ya shigo da shi saboda haka ba fisa kaɗai yanzu za su shigo da mai ba za a ce kowa ke son ya shigo da shi ya shigo da shi amma abin da aka nufi da cire tallafi shine kowa ya shigo da shi ya cire eh, kudin shi ya sa riba sannan ya sayar saboda haka yanzu babu ya cewa ga kudin da ya kamata a sayar da mai ya danganta da kudin shigowa da shi da duka na dakon shi da aka yi daga eh, teku eh, depo da ke can teku har zuwa ko ina a ƙasar najeriya sai a ce gashi sai su asa riba a su sayar waɗanne tanade-tanade kuke da shi a ƙasa na yanzu don sa ido tun da dai ku ne masu dokoki yin dokoki a fannin albarkatun man fetur da iskar gas na neman wasu na neman ƙazamar riba akan yadda suke shigowa da kayayyaki wanda ke kawo tashin farashin abubuwa. na akwai kuma wata jam'iyya ta ƙasar najeriya wadda ake ce ma fccpc cibiyar ta hukumar gwamnati wadda ke kula da cewa ba a cutar jama'a ba ba a yi tsamar riba ba shi malam tunji wato shugaban gurin mai magana shi ya ce lalle lalle shi kuma in an kawo wannan lokaci da mu da shi za mu haɗin gwiwa mu tabbatar da cewa ba za a cuci mutane ba kuma mun riga mun gaya ma jama'a mutanen mu cewa kowanne su je dafo dafo eh, petrol petrol station station gidan mai gidan mai a tabbatar da cewa an sayar da ya kamata to amma su ma yan gidan mai abin da suke jira to me ya kamata a sayar to kuma ba za mu sa cewa ba da eh, farashi ba saboda mai kasuwa za ta ce ga mai saye ga mai in an ce ga za zaka sai ba za ka iya ba ka bar kasuwa shi kuma wanda suke sayarwa in gaga ba a saya kayan shi ba zai saukar da zai saukar da farashinsa haka muka so mai kamar a ce ka je kasuwa ne za ka sai shinkafa za ka je wanda ce yana sai da buhu eh, shinkafa dubu talatin da biyar sai ka wannan zai talatin da hudu da ɗari biyar za ka je inda ya fi arhaka saya mun riga mun gaya ma duka 'yan kasuwa ba 'yan npc kaɗai ba yanzu kowa an buɗe kasuwa kowa ke so ya shigo da mai da kasashen waje ya zo mu ba shi lasin ya shigo da shi amma akwai mataki-mataki da ya kamata a bi wato matakan na da yawa amma ba su da wahala to kowa ke so in ya zo na ma'aikatan mu za mu bashi takardu da zai nuna matakan matakan za a yi takardu takardu da ya kamata a yi a tabbatar da cewa shi kan shi wanda ke ya shigo da mai zai shigo da mai mai kyau ba wai je samu wani eh, gurbataccen mai bai kawo saboda ya ba ba mun ja kunnen ma'aikatan mu kuma mun sa kamar na'urori wanda za a gwada in an shigo da mai sai an yi testin nashi an gani cewa na kwarai ne ko ba na kwarai ba ne in ba na kwarai ba ne sai mu ce ba za a ɗauka ba sai dai a maida shi kuma ɗaya haka ɗaya biyu tun daga lokacin da muka samu wannan matsala bara kuma duk lokacin alhamdulillah ba mu sake samu wannan matsala ba kuma mun ce musu duk wanda ya ratsa doka shi ma doka za ta aiki a kan shi kusan kowane lokaci gwamnati na cewa akwai miliyoyin litar mai a wadace za a ce misali wanda zai isha 'yan ƙasa na wata ɗaya kafin a ƙara shigowa tun tunda ai matakai ake bi a shigo da amma wannan baya daƙile batun samun dogayen layin mai wasu na ganin fargaba 'yan ƙasa ke yi wasu kuma na ganin akwai dalalan man fetur da suke ɓoye nasu waɗanna shiri ko kuma waɗanna mataki za ku ɗauka akan irin waɗannan da suke ɓoye mai Um, da kuma waɗanda suna sayarwa akan farashin da bai kamata ba tun da dai ba a riga an shigo da mai sabbi da za a ce um, ya kamata a ƙara kuɗi ba. take da muka ɗauka shine tun da an saye wajen nnpc kowa ya buɗe gidan mace ya sayar to amma saboda irin eh, rashin eh, fahimtar da abin da ke faruwa kowa sai ji tsoro ya tsaye tsaye gani to yanzu mutanen mu sun je suna ta roƙon saboda ba mu son mu je mu rufe gidajen mu in mu rufe gidajen mu zai ƙara matsaloli muka je muna muna roƙon su da Allah ku buɗe gidajen mu ku sayar saboda me saboda kun saye shi da arha kada ku zo ku sashi da tsada ku sayar da shi da kuka saya sai sabon farashi ya shigo ku dinga saya da ya kamata amma mu ba mu son mu ce ga ga makayyadajen abin nan saboda in mai haka kenan mun saba ma kasuwanci wasu 'yan najeriya ma suna cewa su ba san menene ma tallafin man fetur ba kuma suna son su san cewa wannan tallafin man fetur din an cire ne gaba daya ko ko za a yi mataki mataki mun muna ta muhawara akan cewa to wani mataki ya kamata a yi saboda jama'a kada su wahala Eh, a kan wannan magana za a yi mitin da 'yan eh, mutanen gwamnati sababbin mutanen gwamnati da sauransu a ga to me yayi tallafin da za a yi ma jama'a wanda ba wai zai ɗauki lokaci ba tallafin za a yi musu yanzu yanzu ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar eh, waɗanda suke na kwadago da sauransu trade union da dai sauransu suna cewa ba a tuntuɓe ku ba shin me wannan ke nufi ne babu um, haɗin gwiwa tsakaninku da gwamnatin tarayya ne ko koyaya eh, um, shugabannin 'yan kwadugo din Allah da ya ce zai maga zai haɗu da su lokacin za a yi ta muhawara a ga cewa su ma su gane su fahimce shi abin da ya sa haka saboda an ci gaba da haka za a zo lokacin da sai gwamnati ta ci a kasa saboda mai nnpc yanzu sun riga sun ce su gaskiya ba za su iya ba shawara ta gari mutane su ɗan kwata da hankalinsu saboda mai ko sun sha mai yanzu zai kare to kada su hal da kansu kowa akwai mai akan hali eh, nnpc sun ce suna da mai a teku da kuma cikin ƙasa da zai heshe kwana talatin saboda haka ko ba a shigo da mai sabo ba man da ke cikin ƙasa da kuma wanda ke teku da za a shigo ƙasa shi ya kai za a kai kwana talatin ana shan shi kuma abin da mutane ya kamata su gane cewa wato cire wannan tallafin zai taimaka wa najeriya saboda mi saboda dukkan yawancin man da ake shigowa da shi karshen ta yana shiga kasashe da kamar niger chad cameroon benin republic ai ba su aka sai ba na ƙasa ne kuma an yi haka farashin ya je daidai da nasu za a haka cewa an daina smuggle